ku danna mana ga gami ga danna alamar kararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a she da zarar mun daura su masu tsaron mu na cikakken rahoton to dangane da wasu muhimman abubuwa wanda kotun kara ta kawo a kai wanda ciki yana ɗaya daga cikin korafin da wali olani fesan ya miƙa kotu a madadin gwamna abba kabir yusuf yanzu haka dai shari'ar nan fa tana nema ta sauya zani dangane da wasu abubuwa ɗaya guda goma sha biyu wanda aka jero su wanda kuma a halin yanzu masu tsaron mu za mu jero muku su da farko dai kotu ta tabbatar da cewa apc ta makara wajen gabatar da hujjoji a zaben kano wanda aka yi inda a nan gudun an gabatar da hujjoji a ranar 22 ga watan yuni shekara ta 2023 bayan an rufe kofar yin hakan a ranar 15 ga watan yuni wanda aka yi aka kuma tabbatar da cewa dai hakan ba daidai ba ne ba sannan na biyu akwai hukuncin zaben takarar abba da gawuna wanda a gabatar da shi ta manhajar nan ta zoom inda wole olafikun ya yi ikirarin cewa ya kamata kotu ta zauna ne kamar yadda ta rika sauran korafin a baya amma a ƙarshe sai aka bige da faɗa shari'a ta manhajar nan ta zoom sannan na uku kuma an ce nasiru yusuf gawuna bai cika a sharɗancin zaɓe ba inda lauyoyin apc ba su faɗa a kotu yadda nasiru yusuf gawuna ya samu ƙuri'u kaso 25 a cikin 100 ba a biyu bisa ukun kananan hukumomin kano wanda wajibi ne a ce sashe na 179 na ƙaramin kundi na biyu ya tana tun farko kanan na hudu kuma kotun zaben kano ta ce bata san gawuna ba yayin da lauyan wanda yake ɗaukar ƙara ya yi zargin kotun baya da biya wa apc bukatar ta wadda ta nema ta kuma ce nasiru yusuf gawuna ne wanda ya ci zaɓe a halin yanzu dai ko ta ce ba san da wannan abin ba sannan na biyar kuma an ce cancantar mai ba da shaida a cewar lauyan da ya tsaya wa gwamna babu takardar karatu da aka gabatar mai nuna wadda ya ba da shaida masani ne akasin abin da dokar ta bukatar kenan sannan na shida an ce apc da kuma nnpp karɓar shaida da hausa a kotu masu ƙorafi sun ce lauyoyin apc sun kawo marasa jin turanci domin ba da shaida duk da ingilishi ne yaran kotu suka buƙaci a rusa shaidar wannan mutane don haka a halin yanzu ne ba a buƙatar kotu ta yi magana da hausa ana buƙatar ne aishi da turanci na baka kuma akwai hujjar zaman abba dan jam'iyya na nnpp wanda duk da an rufe magana zama dan jam'iyya lauyoyi sun ce rijista kadai ba za ta nuna wane ne dan jam'iyya ba kamar yadda kotu ta yi hukuncin a babban zaɓe na shekara ta 2023 sannan saka kuma an ce akwai ratar da gawo ne ba abba a zaben da aka yi inda a karar wale ne ta kara da cewa kotun korafin zaɓe ba ta bi ka'idar da ake yanke wa ba game da rata da aka ce Allah shi zaɓe inda aka ce APC ta ba da tazarar ƙuri'u 36,719 to ana buƙatar a ga'ina aka sa wannan abubuwa sannan na tada akwai kuskuren aiki da dokar zaɓe fitaccen lauyan ya yi ikirarin alkalan da suka fara sauran shari'ar zaben kano ba su yi amfani da dokar ƙasa ba dokar da ta ba da shaidar wancan karɓar shaida na apc wanda aka ce ko kaɗan wannan abin ba daidai ba ne ba sai na goma kuma akwai soke ƙuri'un abba kabir yusuf wanda aka yi inda aka tabbatar da cewa nnpp ta zargi kotu da cewa ita ba ta kan aikin sokewa abba kabir yusuf ƙuri'u duk da babu dalilin yin haka a doka kuma ba a buƙaci inec ta kare hakan ba sannan na goma sha ɗaya an cire wa abba kabir yusuf na jam'iyyar nan ta nnpp halattacin ƙuri'unta idan aka duba sashe na 63 na dokar zaɓe ne fekun ya ce babu inda aka wajabta rubutu sunan sannan ko kuma a ce babu inda aka wajabta rubutu sunan malamin zaɓe hatimi da kuma kwanan wata don haka dole a ce an dawo da wannan ƙuri'u na goma sha biyu kuma wanda shine babban tashin hankalin an ce daga ina apc ta nemo wannan ƙuri'u dubu biyar, wanda aka ce babu su a jihar dabo a ƙarƙashin wannan magana dai an ce a madadin gwamnan abba kabiru yusuf layoyi sun ce ba a kira wakilan jam'iyya su ba da shaida daga rumfa ba kuma doka ba ta ba da damar bambanta ƙuri'un npp da apc ba ana da labari da lauyoyi irin su femi falana da barista kabir ungubolo sai soki hukuncin alkalin a shari'ar gwamna kabir yusuf suka ce ba a yi adalci ba kabir kwambolo esq ya shaida wa kotu cewa hukun shari'ar zaben shugaban kasa ta pdp da ta labour party da ta apc ya nuna kuskuren da aka tabka wajen wajen zaben a jihar kanan dabo da haka an tabbatar da cewa dai wannan abu ko kaɗan ba fa abu ne mai kyau ba da ƙashe dai sun kara da cewa ba kuma za a tsaya a zuba ido a wannan abubuwa dai wanda aka yi a wannan zaɓe ba don haka a halin yanzu aka dai masu sauran mu dai shi daina nema juye da mujiya